barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin uku ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin uku ga watan maris 2025 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya wato abuja inda muke tafsirin alkur'ani mai girma munasabar watan azumin ramadana mai albarka wannan shine darasi na uku insha Allah cikin tafsirin suratul Fatiha Allah rahma na sake karanta mana Fatiha insha Allah kafin mu gaba yanin da mu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من همه ونفسه ونفسه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحن وإياك ubangiji yake cewa Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama majikai nake fara karatu alhamdulillahi rabbil Alami, dukkan godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma a wajenka kadai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ka shiryatar da mu zuwa hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala dhallina kuma ba batattu ba wannan sura ita ce sura ta ɗaya a cikin jerin gesurorin alkur'ani a bisa yadda aka zuba shi a zamanin sayyidina Umar da sayyidina Usman ibn Affan lokacin da aka tattara alkur'ani waje guda suratul fatiha ita ce sura ta farko kamar yadda aka sani amma a jeren giyar surar da suka soka cikin alkur'ani ita ce sura ta biyar wajen a daga wurin Allah maɗaukakin sarki suratul fatiha tana da sunaye masu yawa al'imamu suyuti a cikin al'itikan fi ulumin ƙura'an ya yi ƙoƙarin ya kawo mata sunaye da yawa duk da yake wasu malamai kamar ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir sun kuskurantar da abin da yi cewa wasu sunayen da ya ambata ba wai sunaye ba ne, siffofi ne na suratul fatiha ala ayi halin yawaitar sunayenta yana nuni zuwa ga sharafinta da darajarta daga cikin dai sunayenta ɗin akwai al-fatiha ko suratul fatiha ana ce mata haka saboda da ita aka buɗe alkur'ani kuma da ita ake buɗe sallah kuma ana buɗe wato zantuttuka mabambanta da ainihin alhamdulillah ya zo a cikin hadisin da ainihin al al-Bukhari ya ruwaito daga Ubada ibn Samit radiyallahu anhu Ubadatu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam ƙara bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya kiraye ta da sunan Fatiha kamar da aka bude alqur'ani da ita kuma ake bude sallah da ita sannan ana ce mata ummul qur'an wato in aka ce ummu ana nufin matattara wadda ta tattara abin ke cikin alqur'ani dalla dalla fatiha ta tattara shi a dunkule ita ce asalinsa saboda hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitabi ko bi ummil qur'ani fahiya khidajun qalaha salasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda bi yayi sallah bai karanta uwa alƙur'ani ba fatiha kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fahiya khidajun wannan sallar yayi barinta yayi asararta annabi ya maimaita haka har uku yana cewa khidajun khidajun khidajun ghairu tamanin sallan nan ta lalace an yi barinta an yi asararta bata cika ba wannan hadisi ya limam Muslim ne ruwaito shi har ila daga cikin sunayen suratul Fatiha akwai ana ce mata suratul hamdulillah ana ce mata wato as-sab'ul masani kamar yadda yake cikin hadisin al-Imam at-Tirmidhi da wasu wurare ana kuma ce mata wato suratu a suratul ruqya wadda ake yin magani da ita ana kuma ce mata suratul qur'anil azim suratul qur'anil azim kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-fatihatu hiya sab'ul masani wa hiya al-qur'anul azim yace fatiha ita ce as-sab'ul masani da Allah yace walaqad ka sab'an min al-masani wal qur'an ita ce dai wannan sunan nata ha ila ana kiranta da suna as ana ce mata as-salatu kamar yadda ya zo a cikin hadisin tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa summiyat as-sala baini qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakani na da tsakanin bawa na gida biyu sai zama bayanin kuma ya zo a kan fatiha ne haka nan ana ce mata ashifa mai warkarwa ya zo a cikin hadisin alimamu darimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatiha fatihatul kitabi shifa'un min kulli summin suratul fatiha tana waraka ga dukkanin wani cuta akwai hadisai da dama da suka zo har yau game da falala sotul fatiha darajarta a hadisan fada'il qur'an sura sura galibin su ba su inganta ba amma akwai wanda suka inganta wanda suka shafi wasu surori na musamman ko wasu ayoyi na musamman daga ciki akwai wanda suka inganta game da sha'anin sotar fatiha za mu ambaci wasu su babu laifi a wannan bigire daga ciki akwai hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu ya ce masa la'uli mannaka suratan kiya a'azamu suratin fil zan gaya maka sunan wata sura wacce ita ce sura mafi daraja a cikin Alƙur'ani, qabla an takhruja min almasjid nabi sallallahu alaihi ya ce masa kafin ka fita daga wannan masallaci insha zan gaya maka labarin wata sura ita ce mafi girman sura a cikin alkur'ani wannan sahabi ya ce sun ma'akaza biya dayya sai annabi ya kama hannuna falamma arada an ya kuruja kulki sai na ga kuma har zai fita daga masallacin ko bai gaya min ba sai na ce mashi alamta kul la'u'alliman naka suratan hiya azamu suratin fi kitabillah ce ya manzan Allah ka fa muna alƙawarin cewa za ka faɗa min wata sura wacce tafi kowace sura da rada cikin alƙur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am lalle na gaya ma haka sai ya ce masa alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha hiya sabaul masani wal qur'anul azim allazi utitu ita ce ayoyi guda bakwai da ake yawan maimaitawa kuma ita ce alƙur'ani mai girma da aka bani wannan hadisi ya inganta bukhari ya ruwaito shi da abu dawud da nasa'i da ibnu Majah har ila abu huraira ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi yace qasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanin kaina da bawana nisfaini kowa ya dauki rabi fa nisfuha li wa nisfuha li abdi rabin tana wani rabi kuma na bawana wali abdi ma sa'ala duk abin da bawana ya roƙa a cikin fatiha to zan yi mishi wannan abin ya qara'u al-abdu fa yaqulu Allah ya ce idan bawa ya fara karatu ya ce alhamdulillahi rabbil alamin fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala hamadani abdi idan bawa ya karanta aya farko a sallarsa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawana ya yaba mini fa yaqulu sai bawa ya ce ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala sai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na ya yi mini yabo sai bawa ya ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce ni abdi bawa na ya ziga ni sai bawa ya ce sai Allah ya ce wa hadha baini wa baina abdi kuma wannan yaban da bawa ya mini to tsakanina da shi ne daga ni sai shi kawai sannan sai bawa ya karanta fadin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hadha li wannan na bawa na ne wa li abdi ma sa'ala kuma zan bashi abin da ya roka a lokacin da bawa yake cewa ya Allah kai kadai nake bautata ma kuma a wurinka kadai muke neman taimako sai Allah ya ce wannan na bawa na ne wato tauhidi ne bawa na yi wannan shine asali abin da ake cewa sirrin fatiha wato sirrin tsira a wurin Allah ba wai sirri na neman kuɗi ko na neman wani abu na duniya ba menene asalin abin da ke cikin fatiha shine wannan aya ta tsakiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itirafi da bawa yake yi cewa Allah kaɗai yake bautata mawa kuma a wurin Allah kaɗai yake neman taimakon duk wani agaji da ba wanda zai iya sai Allah neman lafiya neman haihuwa neman waraka neman shiriya neman arziki neman mukami duk wani abu wanda Allah ne yake bayarwa a cikin mulkinsa da falalarsa to baya halasta a nema a wurin kowa to a lokacin da bawa ya faɗa haka sai Allah ya declaring ya ce to wannan abin da bawa ya faɗa nashi kuma daga yanzu duk abin da ya roƙa zan bashi saboda haka da zaran bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryashe mu zuwa hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanya waɗanda ka shiryar ghairil maghdubi alaihim ba hanya waɗanda ka batar ba wala ba ba hanya waɗanda kai fushi da su ba wala ba hanyar batattu ba sai Allah ya ce li abdi ma ta'ala na baiwa bawa na duk waɗannan abubuwan da ya roka zan shiryatar da shi zan sa a akan hanya madaidaiciya zan ɗauke shi daga hanyar waɗanda ne fushi da su da hanyar ɓatattu wannan hadisi yana nuna wato darajar fatiha da kuma yadda Allah madaukakin sarki ke amsa ma bayi masu karanta ta abin da suka roƙa a ciki hadisi yana cikin littafin al-Imam Tirmidhi sunan dinsa har ila yau daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato ya sauka a wani masauki sai ya juyo sai ya kalli Anas yace ala ukhbiruka bi afdalil qur'ani bana gaya maka abu mafi falala na alqur'ani ba fatala alaihi sai karanta masa alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda al-imamu al-hakim ya ruwaito hakanan ya zo a cikin sahih bukhari cewa wasu mutane cikin sahabbai sun je wani ƙauye akan hanyar su ta tafiya sai suka nemi a basu masauki sai mutanen ƙauyen nan suka ƙi ba su masauki sai suka koma bayan gari suka zauna a cikin wani daji can an jima sai aka yi falala ana cewa a kunama ta harbi wani babban mutum a cikin garin don Allah su zo su taimaka idan suna da wani magani da za su bashi ɗaya daga cikinsu sai ya tashi ya tafi da ya je sai ya ce zan yi mishi magani amma sai kun biya ni kamar yadda kuma ba ku ba mu wurin zama ba ni ma ba zan ba ku magani na kyauta ba suka ce da abinda da kake so za a baka sai ko yace a kawo ruwa sai karanta fatiha kafa bakwai a cikin wannan ruwa sai dinga shafawa a jikin wannan mara lafiya har ya warke to da ya dawo sai ya gaya musu yace ga abinda na aikata sai suka ce to ba za mu ci wannan kudin ba sai mun koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji ko ya halasta mu ci waɗannan kudaden an ba su kudi an ba su raguna an ba su saboda haka da suka kuma madina sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah kaji kaji kaji abin da ya faru da mu sai manzo Allah yayi mamaki yace wa ma adraka annaha ruqya ta ya kai kasancewa Fatiha tana da wannan sirrin na warkar da mara lafiya yace ya rasulullah zaka amrun khatara ala bali yace wallahi wani tunani ne kawai yazo mini ba wanda ya ga mun. ni ne kawai ne tunanin ko an karanta mishi Fatiha watakila ya warke nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka huwa lalle ka dace sannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan abin da aka ba ku rarraba tsakankanin ku ni ma ku cire mini kasuna wannan suna daga cikin hadisan da suka zo don bayani game da wato falalar suratul fatiha suna da yawa amma za mu takaita akan waɗannan insha Allah kamar yadda muka ambata wannan sura ta sauka ne a makka amma ko su malamai da suke ganin cewa an sake maimaita saukar da ita a madina saboda sharafinta kuma wannan magana ta tsara da ƙarfin hujja akan samu wasu ayoyi ko wasu surori waɗanda ake saukar da su fiye da sau ɗaya a saukar da su wata rana kuma idan bukata ta ƙara kamawa sai a ƙara saukar da su ɗin da haka babu mamaki don ta sauka fiye da sau ɗaya ɗin sura tana da daraja kwarai a cikin alƙur'ani a cikin musulunci al'imamu suyuɗi yana cewa a ah, wannan sura a ah, makiya ce da shi da sauran malamai amma kuma saboda al'amarin da ya zo a cikin abin da ya zo a cikin suratul hijiri faɗin Allah wala kad atina ka sab'an min al-masani kaga suratul hijiri da ijma'i cewa sura ce makkiya saboda haka ya tabbata cewa lalle a makka aka saukar da ita domin da ba a saukar da ita ba da ba kuma za a zoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin falalarta ba cewa da Allah yayi wala kad atina ka sab'an min masani ya zo a cikin sautin hijir da aka wannan yana cewa ta riga yi sautin hijir sauka shi sa aka yi bayanin ta a ciki amma kamar da na ambata wasu malamai suna ganin cewa an sake saukar da ita daga baya a ƙasar madina wallahu al menene manufar ko kuma saƙon da ke cikin sautul Fatiya? wani saƙo take karantar da mu sautul Fatiya ta da saƙonni masu yawa za ka iya cewa saƙonin da ke cikinta kaman samari ne na saƙon alƙur'ani ga baki ɗaya shine bayani akan rububiya Allah cewa Allah shi ne mahalicci shi kuma ya cancanta abota mashi. bayani akan uluhiyya yadda ya kamata a bauta wa Allah a tsarkake bauta a tsantsanta masa bayani akan sunaye da siffofin Allah maɗaukaka bayani akan ibadar Allah da sauran abubuwa makamantan waɗannan wanda kuma za mu ga cewa wato dukkanin alqur'ani waɗannan abubuwan su ne yake bayanin su dalla dalla al-imam al yana cewa lalle wannan sura tana ɗauke da dukkanin ababen bukata da mutum yake bukata wajen sanin Allah da sanin siffofinsa da sanin bautarsa ta zo da bayani akan Allah abun bauta ta wa ta'ala ta ambaci sunayen Allah guda uku wanda dukkanin sauran sunayen Allah kyawawa suna resantuwa ne daga waɗannan sunayen su ne arrabu da arrahmanu da arrahim waɗannan sunayen guda uku suna matsayin wato primary sunaye ne a wajen babi na al'asma'u wa sifat sauran sunayen da ka sani su as-sabur al-hakamu zuljalal wal ikram al-azizu al da duk sauran sunayen Allah to suna resantuwa ne daga waɗannan sunaye guda uku ar-rabbu ar-rahmanu da kuma ar-rahimu sannan ta yi bayani akan ar-rububiyya kasancewa Allah shine mahalicci ta kuma yi bayani akan al-uluhiyya kasancewa Allah shine abun bauta ta kuma bayani akan rahmaniyatullah rahmar Allah da cikar falalarsa waɗanda waɗannan siffofin guda uku su ma su ne mafiya girman siffofin Allah wanda sauran siffofin suke rasantuwa daga gare su siffar shi ya halitta siffar shi ya cancanta a bauta masa da kuma siffar rahamar Allah da ta game komai sannan a cikin suratul fatiha akwai tabbatar da annabta tabbatar da cewa akwai saƙo da Allah yake aiko wasu bayansa zaɓaɓɓi zaɓaɓɓu su zo su isar da saƙonsa zuwa ga sauran halittunsa akwai malam wahba a ruhaili a cikin tafsirin munir yana cewa tadammanat hadhihi suratu ma'anil qur'anil azim wannan sura tana ɗauke da dukkanin ma'anonin alqur'ani mai girma washtamalat ala usulidini wa furu'i kuma fatiha tana ɗauke da usulidini wato tushen addini shine tauhidi wa furu'ihi da kuma rassan addini shine abin da shafi ibada da mu'amala wa bi sifatillahi kuma ta zo da siffofin Allah kyawawa wa ifradihi bil ibada ta zo da magana akan ɗayauta Allah da ibada wal isti'ana da neman taimakon Allah wa du'a da kiran Allah wal irshad da neman shari'a a wurin Allah ila qalabil hidayati ila Allahil haqqi was ila dinil haqqi was mustaqim neman shari'a a wurin Allah dan samun tafarki madaidaici da kuma addini na gaskiya duk a cikin wannan sura akwai waɗannan bayanai wa tajannubi tariqil munharifina an hidayatillahi ta'ala da kuma addu'a dan neman Allah ya tsare mu daga hanyar waɗanda suka karkace daga shari'a masu karkata daga shari'a ta hanyar ko dai a bisa jahilci sune addallun ko kuma a bisa suna sane amma suka shafa wa idan su toka suka kibin shari'a sune al-maghdubu alaihim yahudawa su ne misali na almagduba alaihim su kuma kiristoci su ne misali na addallo mutum yana neman Allah ya tsare shi daga ire-iren waɗannan a mutane marasa a gudana akan tafarki na shirya wannan kenan sai kuma bayani akan adadin ayoyin alkur'a adadin ayoyin suratul fatiha a mafi yawan malaman musulunci wanda suka shafi malaman alkur'ani da malaman hadisi da malaman fiqhu da malaman tafsiri sun tafi akan cewa suratul fatiha tana da ayoyi guda bakwai haka yake a gurin masu kirgan ayoyin alkur'ani mutanen kasar madina da mutanen kasar sham da mutanen kasar iraki dukkaninsu sun hada kan cewa ayoyinta guda bakwai ne amma kuma sun yi saɓani wajen lissafin ina ne ayoyin wasunsu da dama sun lissafa cewa bismillah ita ce ayar farko da aka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai su kirga a matsayin ayoyi guda bakwai ya zama bismillah ita ce aya ta farko amma sun haɗe an amta alaihim da abin da ke bayansa wasu kuma za su ce ayoyi bakwai ɗin ne amma kuma sai su cire a bismillah sai su kirga daga alhamdulillah rabbil alamin sai su raba an amta alaihim daga abin da ke bayanta nan ma dai sai a ƙara samun ayoyi bakwai al-imamul hasan al-basri shi kuma ya ce aya takwas ne wasu kuma suka ce aya shida ne amma zance mafi inganci shine cewa aya bakwai ne daga cikin abin da ke ƙara ma ra'ayin cewa ayoyinta guda bakwai ne ƙarfi akwai hadisin da al Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da al-Imam Ibn khuzaima da Hakim da Darqutni da sauran malamai ta hanyar Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshen fatiha tace yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan tace idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani yana karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa ƙarshen sura tace kuma yana tsatsayawa a ƙarshen kowace aya ya numfasa wato baya cakuɗa ayoyin din ya karanta aya ɗaya zai tsaya akan aya ya ja numfashi sannan ya karanta wata aya wannan kenan to sai Allah madaukin sarki a ya ci gaba da cewa Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya da jinjina ta tabbata ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. A lafazin alhamdu, lafazi ne wanda aka buɗe surori kamar guda biyar da shi. Allah ya buɗe wannan sura ta farkon Alƙur'ani, alhamdulillahi rabbil alami ya buɗe ta da godiya ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. Sannan ya sake buɗe wata sura ita ce Sotul An'ami da faɗinsa alhamdulillahi lalli khalaƙar samawati wal arda Waje ja'ala adh wan-nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu ya tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa mu kiyaye anan an ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ga Allah ubangijin talikai amma da aka je sura ta gaba al-an'am sai Allah ya canza salam sai ce alhamdulillahi sai ba ce rabbu ba sai aka ce allazi khalaqa kaga dai shi ma bayanin halittar a cikin suratul kafi can tsakiya alkur'ani sai aka sake bude ita ma da faɗin fadin alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja guriya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da alkur'ani kuma wanda bai sanya wa alkur'anin nan karkata ba anan kuma bayani akan ɗaya daga cikin ayyukan da Allah yayi na samarwa da mutane tafarkin shari'a shine ya aiko musu littafi wanda yake miƙaƙƙe bayi da karkata sai kuma suratu saba'i ita ma an buɗe ta da hamdala faɗin Allah madaukin sarki alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul fil akhirati wa huwa hakimul khabir godiya ga Allah madaukakin sarki wanda yake mene lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wanda ya mallaki abin da ke cikin sama da ƙasa har yanzu dai bayanin rububiyya cewa komai da ka gani a samai ko a ƙasa nashi haka aka bude suratul sabai sai kuma suratul fatir Allah ya bude ta da fadin ta da fadin sa alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikata rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha Waruba'a, yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yace dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangiji fa iris samawati wal ard wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ba tare da yana da wani abu da yake kallo a matsayin samfur da ya kwaikwaya ba sannan Allah yace ja'ilil mala'ikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba nan ma bayanin halitta kenan shi halitta sammai da ƙasa kuma shi ya bawa mala'iku fuka-fukai wasu guda bibbiyu wasu ƙur'uku wasu hurhudu wasu kuma Allah ya ƙara musu fiye da haka sannan kuma aka ambaci cewa Allah yana da ƙarfi akan komai to waɗannan surorin duka an buɗe su ne da godiya ga Allah madaukakin sarki dan ka gane muhimmancin wannan godiya ga Allah madaukakin sarki kuma Allah yana koya mana yadda zamu gode mishi domin kamar yadda malamai suka ce kafin saukan alhamdulillah rabbil alamin mutane ba su sanya ya kamata su gode wa Allah baya ga waɗannan surori da aka buɗe da alhamdulillah rabbil alamin akwai wasu surori kuma da aka rufe karatunsu su ma ya zama ƙarshensu conclusion ɗinsu su ma godiya ne ga Allah akwai sura kamar guda hudu akwai suratul isra da Allah yake cewa ta fuskar umarni da Allah yayi da Allah ya ce wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira nan ma an rufe surar da umarni akan godiya ga Allah Allah ya ce qulil hamdulillahi kace dukkanin godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhid waladan wanda bai riki da ba ya yakul lahu sharikun fil mulki wanda babu wanda yake tarayya da shi a cikin mulkin sa walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli bashi da wani majibinci da zai kare shi Allah ya ce wa kabbirhu takbira kuma ka girmama Allah matukar girmamawa wannan karshen suratul isra'i ke baya ga ita sai kuma suratu as-safat go suratul nahl afwan kafin safat suratul nahl fadan Allah wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wama rabbuka bighafilin amma ta'maluna kace godiya ta tabbata ga Allah na'am naml ne ko nam yes nam wa qul alhamdulillahi sayurikum ayati kace godiya ta tabbata ga Allah wanda zai zai nuna muku ayoyinsa fata'rifuna haku gane su Allah yace wama wama rabbuka bighafilin amma ta'maluna to daga nan sai suratul safat ita ce fadin Allah wa taral mala'ikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim ita ma rufe ta da bayani akan tasbihin mala'iku wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin rufe ta da fadan Allah wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wannan wannan cikin zumar kenan ko zumar kenan wannan nam zumar safa shine subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dukan dai sun cike da abu iri daya wancan waƙila alhamdulillahi rabbil alamin a cikin asaf a cikin zumar a cikin safat kuma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ubangijinka ubangijin buwaya wanda ya fi karfin abin da suke faɗi na siffofin da suke siffanta shi da shi Allah ya ce wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzannin Allah walhamdulillahi rabbil alamin waɗannan duka misalai ne 'yan uwa masu albarka na wuraren da aka buɗe surori ko aka rufe su da faɗin Allah alhamdulillah ko da umarnin da Allah ya cewa a ce alhamdulillah saboda haka ya kamata mu tsaya mu kalli kenan menene ma'anan wannan wannan kalma ta alhamdulillah godiya ga Allah godiya da yabo da jinjina ga Allah madaukakin sarki idan muka kalli waɗannan misalan da kyau za mu ga cewa a cikin sotul fatiha wadda ita ce mahallin tattaunawarmu an an yi ta'anin wato an kawo magana ta zama gamammiya a yayin da kuma a sauran surorin aka keɓance wasu abubuwa wato a nan an kawo zance wanda ya game komai da aka ce alhamdulillahi rabbil alami shi ne ya yi sammai shi ya yi ƙasa shi ya yi mala'iku fuka-fukai shi yake da kaddara shi ake gode ma shi yake ba da ruwan sama shi yake ciyarwa shi ke rayawa shi ke kashewa komai shi yake yi da aka aka ambaci a rububiya su kuma sauran surorin sai aka keɓance su da wasu abubuwa na musamman da aka faƙaɗa amma fatiha wa Hassafi sa'ir suwar a wajen Sotil fatiha an kawo zance ga gamamme a sauran kuma an faɗi zance wanda yake keɓantacce ta hanyar bayyana wasu siffofi cikin siffofin Allah aka danganta shi gare su kamar siffar halittar samai da ƙasa kamar siffar aiko littattafai kamar siffar sanya wa mala'iku fuka-fukai da makamantansu ina fata muna ganewa Alimamu imamu tsabari da shi da wasu malaman tafsiri wanda ba shi ba su yi ƙoƙarin su bayyana ma'anar alhamdu ɗin a inda yake cewa ma'anar alhamdu shine ashukurul khalisu lillahi jalla sana'uhu shine tsantsar godiya wadda aka tsantsanta ta ga Allah madaukakin sarki duna sa'iri ma yu'badu min duni godiyar da wani ba zai taba iya yi ma wani abu kuma bayan Allah ba wa duna kulli ahadin mimma bara'a min khalqi sawa'un wannan abun wani gunki ne ko wani mutum ne baka isa kai masa irin wannan godiyar da Allah ya bayyana a yi masa ba wannan godiya ana yi ma Allah ita ne bima ama ala ibadihi minan ni'amin lati la yusiha sakamakon ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi ma bayinsa wanda babu wanda ya isa ya kididdige su la yusiha la abdu wala yuhitu biha kirga ba zai iya kididdige su ba kuma ba wanda ya isa ya san iya ni'imar Allah in ba shi ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za a zauna a ta kirga ni'imomin Allah ba za a iya kididdige su ba babu wanda ya san iyakacin ni'imomin da Allah ya sa sai shi Allah daga cikin ni'imomin da Allah ya sa akwai halittar da ya musu kyakkyawa halitta inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ya mana kyakkyawa halitta mu ɗan adam sannan kuma ya shiryatar da mu zuwa ga imani mu muminai alhamdulillah Allah ya shiryatar da mu muka zama muminai sannan Allah ya yi mana gaɓoɓi waɗanda za mu yi amfani da su wajen bautata masa ya mana harshe ya mana hannuwa ya mana ƙwaƙwalwa ya mana ƙafafu ya mana goshi da hanci ya mana baki da za mu yi magana mu furta sannan Allah ya sanya mana hankali da za mu gane kaza ya dace kaza bai dace ba Allah kuma ya ba mu ƙarfin ƙwarin gwiwa na hankalin gane abin da ya kamata Ina ina hu sabila imma shakira imma kafura wa hadainahu najdain yadda mutum yana iya gane abin da ya kamata yadda mutum yana iya fahimta abin da ya dace a yi Allah ya ba mu wannan duka cikin ni'ima sani sannan Allah ya ba mu ƙarfin ƙwaƙwalwa na mu yi tunanin yadda za mu tsara rayuwa ɗan adam shi Allah ya ba dama ya gina gida ya yi sutura ya tsara rayuwarsa ya tsara birnin da zai rayu a ciki ya dafa abinci ya yi inda zai shiga ya ɓuya ta yadda ruwa ba zai jiƙa shi ba sanyi ba zai dame shi ba zafi ba zai cuta shi ba duk wannan dabarun ɗan adam kaɗai a cikin halittun Allah Allah ya bai wannan dabarun babu wata halitta take da wannan comprehensive method na rayuwa sai ɗan adam wasu halittun suna iya yin gida amma gidan bai iya kare su suna iya yin samun abinci amma ba su san dabarar su dafa abinci su sa shi kayan haɗi ba suna iya buya amma ba sa iya sa sutura in za su fito saboda haka Allah ya ba wa ɗan adam duka waɗannan ni'imomi waɗanda ba za ka iya ƙididdige su ba akwai ni'imomi mabayyana akwai ni'imomi ɓoyayyu hatta abubuwan da ɗan adam yake gani kamar wata matsala ne a gare shi to a wurin Allah ni'ima ce da Allah ya bashi alal misali da Allah ya ɓoye mana ranar mutuwanmu wannan ma ni'ima ce ya ishe ka ni'ima a ce baka san da zaka mutu ba kana ta rayuwa kana iya kokarin ka da za a gaya maka ran da zaka mutu tashin hankalin da zaka shiga ya baci haka nan hatta siffan mantuwa da dan adam yake yi idan wani abu na bakin ciki ya faru da kai a yau zaka shiga cikin damuwa da bakin ciki mai tsanani kamar ai maka rasuwa ko kai wata asara ko ka shiga cikin wani halin kunci mutuna irin damuwar da muke ji wannan damuwar ka kaddara inda a ce ba za ka manta ta ba ai da rayuwarka ta lalace amma bayan kwana uku mako ɗaya shekara ɗaya shekara biyu sai ka manta kuma haka iya bada labari ma kana murmushi cewa lokacin da wane na ya rasu ko wance na ta rasu ko lokacin da na yi asara kaza ko lokacin da aka kore ni a wurin aiki kaza ko lokacin da na faɗi zaɓe da na yi takara kaza za ka dawo kana bada labari ba ka jin wannan bakin cikin to wannan ma ni'ima ce ɗan adam bai sani ba to haka nan ni'imar da take samun dan adam ta jarabawa da Allah zai mishi kaman jarabawar rashin lafiya da ta sa ya dawo cikin hayyacinsa kaman jarabawar wato wata asara da za ta same shi da ta sa ya sake ya sake canza lale ya sake lissafa alƙalmar rayuwarsa duk abin da ka gani a cikin wato rayuwar dan adam to wata ni'ima ce da Allah ya mishi ko ta zama ta bayyana gare shi ko ba ta bayyana ba to saboda haka ya zama wajibi a gode wa Allah akan wannan ni'imar godiya wadda ta kai makura to dan adam ba zai iya gode wa Allah godiya ta kai makura ba shi yasa sai Allah ya bamu suratul hamdi a matsayin samfurin godiyar da ba za mu iya kaiwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin addu'a la uhsi laka sana'an anta kama asmaita, ala nafsik ba zan iya kaiwa matuƙa wajen yaba maka ba kamar yadda ka yaba wa kanka sannan yakan ambata ya ce a cikin addu'arsa Allah muna gode maka akan ni'imominka a zahirati wal wanda suka bayyana gare mu da wanda suka buya wannan maganan ainihin wato al-imamu at kenan haka nan tabari ya ci gaba da cewa walhamdulillahi yuntaqu bihi fi mawdi'i shukr wa anna ash-shukra qad yudau fi mawdi'i al-hamdi bi anna zalika law lam yakun kadhalika lama jaza an yuqala alhamdulillahi shukran a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi Jami'ul Bayan yana kokarin yayi mana muqarana tsakanin lafazin alhamdu da kuma ash-shukr wato fadin yabo da sunan alhamd da kuma aikata yabo da sunan ash-shukr shine yake cewa ana iya sanya ɗayan su a mahallin ɗayan to wannan magana da yayi sai al imamu ibn aqiya sai ya ci gyaransa yake cewa al-imamu at-tabari ya ce da yabo da ake ce ma alhamdu da kuma yabo da ake ce ma Ashukur da ɗaya ne sai ya ce amma magana ba daidai ce, lallai kuma ba daidai din ce. domin shi yabo shine wannan da ake magana shi kuma ashkuru shine yabawa Allah da baki da kuma gaba da kuma aiki wato ka gode a zuciyarka bakinka ya furta sannan kuma a gani a aikace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yin sallah ta dare yana tsananta wa kansa har kafafunsa suna kumbura saboda tsayin tsayuwar da yake Aisha take cewa in me yasa zaka dinga wannan doguwar sallah bayan Allah ya riga ya gafarta maka sai ya ce mata haba Aisha afala akunu abdan shakura shin bara kasance bawa wanda yake gode wa Allah ba sai amfani da lafazin ashakur abdan shakura hakanan da Allah yana ba mu labarin annabawansa kama annabi Suleiman da Dawuda sai Allah yake cewa innahu kana abdan shakura ya kasance bawa ne mai gode wa Allah saboda haka godiyar da ake cewa ashkuru ita ba ta tsayawa akan furtawa kawai sai an kudirce a zuciyarka ka ji cewa lalle Allah ya yi muna abin da na ji daɗi sannan kuma ka furta da bakinka sannan kuma ka aikata da gaɓaɓinka da gaɓoɓinka wannan shi ne a shukuru shi kuma alhamdu shi ne faɗan yabo ɗin da baki amma kuma ya zama an kai matuƙa wajen faɗinsa a bisa cancanta wannan shi ne bambancinsa da wancan shi ne al'imamu annahas yake cewa alfarku bainal hamdi wa shukuru wa shukuri annal hamda a'ammu li'annahu yaqau ala sana'i wa ala tamyid wa ala wa ala tahmid al-imam an yake cewa bambancin da ke tsakanin alhamdu da ashkuru saboda shi alhamdu yana zuwa a matsayin wato yabo da godiya ne wa ala wa shukuru jaza shi kuma ashkuru yana zuwa ne dan sakankawa abinda aka yi maka sai in an yi maka sannan sai ka yi shukuru amma shi alhamdu ko ba a yi maka ba dole ka yi shi sa larabawa cikin hikima suke cewa la yuhmadu ala makruhin siwahu ba wanda ake gode ma akan abin da ba a so ma to sai dai Allah domin yanzu ko mutu aka yi maka baka so amma ka ce ya haƙuri sai ka ce alhamdulillah ba za ka ce ban haƙura ba ya aka ji da haƙuri sai a ce alhamdulillah idan gobara ma gidanka ya kace ashe abin da ya zo kenan na bala'i kito mun gode wa Allah to Allah shi ana gode mishi akan komai ko yayi maka abin da kake so ko bai maka abin da kake so ba to wajibi ne ka gode masa amma sauran bil adama ana gode ma wanda ya maka alkhairi ne kawai wanda bai maka alkhairi ba ba lazimi ne ka gode masa to da aka godiyar da ake ma yan adam ijunan su sunanta ashkuru malamai da dama sun yi wannan maganganu a kan bambancin yabo da ake ce ma alhamdu da kuma yabo da ake ce ma shukuru ba za mu tsawaita a kan al'amarin ba saboda kada zancen ainihin wato ya nisa abinda za mu ƙara a nan shine wannan lafazi na alhamdulillah godiya ga Allah lafazi ne wanda yake ya wajaba musulmi ya saba da faɗinsa kullum ya yawaita faɗin godiya ga Allah a zuciyarsa da bakinsa a ko da yaushe Sau da aka ba mu ga cewa akwai wurare da yawa da aka ladabtar da mu a kan cewa mu dinga ambaton Allah muna yaba masa babu laifi mu ambaci wasu wurare don buga misali alal misali faɗin alhamdulillah yana daga cikin sabubban samun yarda Allah wanda yake so ya samu yarda Allah to yawaita godiya ga Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim da limamu tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha la yarda anil abdi ya'kulu al-aklata fayahmadu wa yashrabu ash-shurbata fayahmadu Allah yana yarda da bawansa wanda yake cin wani abu cikin arzikin Allah idan ya ci sai ce alhamdulillah kuma yana daga cikin azkar da ake yi bayan cin abinci alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa to idan kai wannan addu'ar kana samun yarda a wurin Allah haka nan wanda ya dauki wani abun sha ya sha sai ya ji dadin abun shan nan ya ji dadin arzikin da Allah ya bashi sai ya ce alhamdulillah sai ya samu yarda a wurin Allah har ila yau wannan kalma ta alhamdulillah tana da nauyi kwarai a cikin ma'aunin lada kamar yadda a cikin hadisin muslim da tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tahuru shatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana at-tahuru alula zama da alula a ce koyaushe kana cikin alula to wannan rabi ne na imani babu masu zama cikin alula ko da yaushe sai wanda suke da imani a ƙalla rabi sa cike sauran da sauran ayyuka ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walhamdulillah faɗin alhamdulillah shi kuma kam mizana tana cika ma'auni in kana so ma'aunin ka rana alkiyama ya cika to ka yawaita faɗin alhamdulillah Hakanan mun ji hadisi game da wato a ne abdi wanda ma ambace shi a baya ba ta maimaita ba Hakanan akwai Allah madaukin sarki yakan gasgata bawa mai faɗin alhamdulillah rabbil alamin kamar da al-Imam Ibn Majah ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa idza ƙala la abdu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul hamdu wa lahu ah, la Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu sai Allah yace sadaqa abdi idan bawa yace babu abun bautatawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi yake da mulki da sarauta kuma ina gode masa sai Allah ya ce bawa na ya faɗi gaskiya haka nan ya zo a cikin hadisi cewa bawa addu'ar babu addu'a da ta kai falalar faɗin alhamdulillahi rabbil alamin kamar da jabir ruwaito yana cikin tirmidhi da sunan nasa'i al-kubra da ibnu maja faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afdalu zikri ƙaunu la ilaha illallah mafi falalar ambatan Allah shine ka dinga faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah ya nabi sallallahu alaihi ya yace wa afdalud du'a alhamdulillah sannan addu'a mafi falala da bawa zai yi shine ya dinga cewa alhamdulillah alhamdulillah kaga dai a zahiri kamar ba yana neman wani abu bane kamar yana yabon Allah ne amma wannan faɗin haka ya fi falala a wurin Allah fiye da ka dinga cewa Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza har ila yau a gode wa Allah fadin alhamdulillah yana ƙara wa bawa ni'imomin da Allah ya mishi kamar da Allah ya ce la in shakartum a cikin sautin Ibrahim go la in shakartum la azidannakum idan kuna gode mini ni kuma zan dinga ƙara muku ni'ima ni'imata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wata rana lokacin da ya yi sallah sai aka ɗago daga ruku'u sai wani mutum cikin masu bin annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar da aka ɗago aka ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd sai ya addu'a yana cewa hamdan kasiran tsayiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu to wannan kalmar da ya faɗa na hamdan kasiran tsayiban mubarakan fihi yace ina godiya ga Allah cikakkiyar godiya mai albarka kamar yadda Allah yake so a gode mata. manzo Allah sallallahu alaihi ya yayin da sallah sai yace wane ne naji yayi wannan addu'ar a cikin ku da mutumin ya dan ji tsoro kada wani laifi yayi sai dai ta maza yace ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace na ga mala'iku adadi kaza su wajen kaza ya faɗi wani adadi na mala'iku ya ce suna ta rigegeniya kowa yana so ya zama shi ne zai riga sauran mala'ikun rubuta wannan aikin ladan da ka yi yamar ma zai kai wa Allah report don abin da ka ga ya samu wannan falala ne saboda faɗin ne saboda faɗin alhamdulillahi ina fata muna ganewa so da haka alhamdulillahi tana da falala sosai abin da za mu ƙara a cikin waɗannan babukan kar mu tafi da nisa shi ne, Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi fi ta'annis salama wal ajlatu min ash-shaytan sai ce ma shay'un akthara ma'azira min Allah wa ma shay'un ahabba ila Allah min alhamd yace wato at-ta'anni fi ta'annis salama din abubuwa a sannu yana sa a ci nasara a samu aminci wal ajlatu min ash-shaytan ita kuma gaggawa shedan ne yake kawo mutane ita sannan sai ya ce wa ma ahadun ko wa ma shay'un babu wanda ya kai Allah bayar da uzuri Allah yana ba bayinsa uzuri kai laifi ka tuba ya kyale ka ka ƙara yi ka ƙara tuba ya ƙala ka babu wanda ya kai Allah ba da uzuri sai ya ce wa ma shay'un ahabba ilayhi min alhamdi sannan babu abin da Allah yake so kamar a dinga yaba mishi ana gode mishi wannan hadisi ya inganta yana cikin shu'abul iman na Imam al-Baihaqi a shekul albani muhammad nasir dini ya inganta shi waɗannan suna daga cikin wuraren da ake so mu dinga yawaita godewa Allah saboda falalar da ke ciki za mu ga cewa wasu wuraren wurin ibada ne wasu wuraren wurin mu'amala ne duk sanda ka samu wata nasara ka samu kanka a cikin wani halin wato ci gaba ko ka samu kanka a cikin wani halin tsira daga wani bala'i babu abin da ya kai kamar ka yi godiya wa Allah ce alhamdulillah alhamdulillah so da mu saba da yawaita gode wa Allah da bakunanmu kuma zukatanmu su dinga kudurcewa za mu domi magana insha Allah a gaba akan hukuncin karanta ta a cikin wato a cikin sallah ga wanda yake bin mamu ga wanda yake bin limam kafin lokaci ya kure bari mu amsa wasu daga cikin tambayoyin da aka kawo a jiya insha Allah wannan yana cewa zan iya yin addu'a cikin sujuda sallah da harshen Hausa idan ban iya larabci ba malamai suna da saɓani akan wannan matsala mai dogo tun ba yau ba tun zamanin al'imamu abu hanifa yana raye amma dai a dunkule ya halasta ga mutumin da bai iya addu'a da larabci ba ya yi addu'a da biyaran da ya sauwaka da hausa ko da yarbanci ko da Fulanci ko da ingilishi ko da fijin duk abin da ya sauwaka saka yin addu'a da shi amma wannan kuma bai nufin a shanta ke kada a koya sai a tashi a koyi addu'o'i wanda suke ma'asura wanda suka zo a cikin nasoshin hadisai da ayoyin alkur'ani mai girma don a gyara amma wanda bai iya ba a san da bai iya ba ba za a ce kada ya addu'a ba ibn kimiyya ya bada fatawa akan halastin haka haka al'allamatu ibn baz haka muhammad ibn salih usaimin da wasu malamai waɗanda ba su ba Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗaya wannan kuma ya ce duba da muhimmancin harshen larabci a addinin musulunci wace hanya ce mai sauƙi wajen koyon larabci gaskiya ne larabci da muhimmanci a addinin musulunci kuma ana horon musulmai duka su koyi larabci al-imamu shafi'i yayi maganganu masu ƙarfi akan haka kafin shi sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda haka nan ibnu taymiya a cikin littafin sa iqtida usrat al-mustaqim mukhalafat ashabil jahil koyan larabci abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske amma magana hanya mai sauki to gaskiya wannan ni ban san ta ba domin bana jin kamar turanci yanzu akwai ta hanya mai sauki ta koyon shi dole ba sai an tafi makaranta to larabci yanzu irin wannan na alqur'ani fusaha kusan kowa a duniya sai ya koye shi babu wanda yake speaking ɗinsa a matsayin harshen da ya koya a gidansu a matsayin mother tongue hatta larabawan da ake haifa a makka ko madina ko suriya ko iraki in kana so ka yi larabcin alkur'ani sai ka je makaranta makarantar nan kuma dole ka fara tun daga ƙasa to amma akwai hanyoyi da za ka ɗan koyi ɗan sama-sama ka ɗan yi proficiency akwai su kala daban-daban akwai su online akwai uh, online schools za ka iya samun su akwai video hat da za ka samu a youtube da suke magana akan koyi da larabci ko kuma ka tashi ka tafi makaranta kai tsaye ne yafi asali a watakila ka samu da gwargwadon wato juriyarka tambaya ta gaba wannan ya ce a wai da gaske ne shaidan iblis shi ne asalin kakan aljanu yi eh, da gaske ne qur'ani ne ya faɗa da Allah ya ce wa khalaqal janna min marijin min nare. Allah ya halicci aljanu daga bakin wuta kuma shedan da kansa yake fada kamar da Allah ya bamu labari ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kaga shi ma daga wuta aka halice shi kenan kuma Allah ya ce mana afatattakhidunahu wa zurriyatahu shin zaka yi ruko da shi da zurriyarsa da shi da zurriyarsa su ne kenan su ne waɗannan halittun da aka halitta daga wuta so ka da gaske ne shedan a halice shi daga wuta ne Allah ya tsare mu daga sharrinsa a wannan wata tambaya akan wai mutumin da ya sadu da budurwarsa kafin su yi aure amma bayan sun yi aure ya bata ta yi istibra'i da aka ya tabbata ciki bai shiga ba wai mai hukuncinsu hukuncinsu ai sananne ne hukuncinsu hukuncin mazinata ko sai su tuba Allah ya kyauta Allah ya gafarta mana mu da su gaba daya wannan kuma yace shin ya halarta mutum yayi sallar dare bayan ya yi wutiri na asham idan mutum ya zo masallaci ya yi sallah tare da liman ta asham abin da fi dacewa da shi shine kada ya sallame sai liman ya sallame ba daidai ba ne liman yana salla in an yi wasu iyara yi sai ka tashi ka fita don wani danganin cewa kai ka gaji ko kuma za ka je gida ka karasa in dai har za ka yi da liman kana son falalayi da liman to abinda da yake daidai shine kar ka sallame sai ya sallame gaba ɗaya. to sai ya zama na yayi wuturi kuma kai kana so ka je gida an jima ka ƙara yin sallah to yaya za ka yi ɗayan biyu ko dai idan ka tashi sai ka fara yin raka'a ɗaya ka haɗa ta da waccan ɗaya da liman ya yi kenan sun zama shafa'i sai ka ci gaba da yin sallolinka daga baya sai ka sake yin wuturi wasu malaman suna ganin kuma za ka iya yin sallolinka ba tare da ka ɓata wuturinka ba yana nan wallahu alam amma abin da ya fi shi ne ka mai da wuturin naka shafa'i sai kuma ka ainihin wato sake yin wani wuturin daga baya ya sake cewa tambaya ta biyu malam ya halatta idan mutum yana bin liman yayi ta'awuzi kafin fara sauraron karatun bayyane a sallar da liman yake yi a bayyane idan liman yana karatu a bayyane a ba za ka ce komai ba sai dai ka saurare shi wannan ita ce fatawar da ake ba da ita a mazhabin malikiya amma a raka'arka ta farko za ka yi du'a'ul istiftahi kuma za ka yi ta'awuzi za ka yi basmala idan ka samu halin karanta fatiha za ka karanta a gun mazhabin masu ganin za ka karanta fatiha ko da liman yana karatu a bayyane idan ba ka samu hali ba ba sai ka yi bismila da ainihin wato isti'aza din nan ba saboda idan liman yana karatu a bayyane abin da ya dace shine ka saurare shi kada ka ce komai sai in ya gama karatunsa ko kuma kafin ya fara idan kana so karanta fatiha za mu zo mai wannan magana a gaba insha Allah kan mu tsawaita a kanta yana ganin iyakar su kenan akwai ta guda daya za mu bata sai daga baya insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ata fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله